Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 sai kuma wasu tashoshin FM a jamhuriyar Nijar wanda suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a da kuma FM Nomad da Dalol. Ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. haka kuma kuna iya kama mu a ta yanar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kesancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Juma'a uku ga watan Janairu na shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai. Amurka ta kai hari da asubahin yau Juma'a ta kashe babban kwamandan zaratan sojojin juyin juya halin na Iran, Qasim Suleimani. Ita kuwa Iran ta mayar da martani kan harin inda ta sha alwashin ramawa. A babban birnin kasar Indonesia, Jakarta, an fuskanci ambaliyar ruwa mafi munin da birnin ya gani cikin shekaru shida. Kanin labaran kenan kuka saurara. Idan muka shiga cikin shirin kuma, za ku ji cewa tun ba yau ba dai masana suke magana akan sauyin yanayi bisa dukkan alamu dai alamominta sun fara bayyana domin kuwa kai sanyin bana ya fi na bara har waɗansu mu ma muna tunanin mun ce kai ko mutanen kasan wajen sun ɗan sinke ɗan pipe wanda yana ba su sanyin ne ya zo har jos ta babu shakka cewa ilimi shine ginshikin rayuwa amma kuma duk wata al'umma tana ginuwa ne da ingantaccen ilimi in kuma ba a yi haka ba babu shakka ba za a samu abin da ake so nan gaba cikin rayuwa ba idan ilimin yaro karami yanzu bai samu inganci ba to ya za gaba ya zama a rayuwa taimaki wani. To za ku ji cikakkun rahotannin nan da ma wasu amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya. Masu sauraro barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta kai hari da asibahin yau Juma'a ta kashe babban kwamandan zaratan sojojin juyin juya halin kud na iran kasim suleimani wato a tashar jirgin sama ta ƙasa da ke birnin bagadaza na ƙasar iraki sanarwar da ma'aikatar tsaron amurka ta fitar jim kaɗan bayan harin ta ce shugaban amurka donald trump ne ya bada umarnin kai harin da nufin kashe gwiwar iran wajen yiwuwar kai wani hari nan gaba sanarwar ta ce janar suleimani na da niyyar kai wasu sabbin hare-hare kan jami'an diplomasiyar amurka da ke iraki ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ba ta yi wani ƙarin haske akan wato harin makami mai linzamin ba sai dai ƙasar iraki ta ce an kai harin rokan ne kan ayarinsu kusa da tashar jirgin saman. Ministan harkokin wajen Iran ke cewa kisan kasim suleimani da aka yi zai kai ga kawar da gurbatattun hukumomin da ke lalata kasar iraki Amurka, Iran, sannan ɗaya daga cikin wasu masu nuna ɓacin ransu kan wannan harin shi ma ya ce ba a cikin ƙasar iraki ya kamata amurka da iran su kecere ni ba ba mu so su warware matsalar su cikin ƙasar iraki saboda wannan ba zai amfane mu ba mu da muke cikin dandalinta wato tahrir ba mu yi murna da kisan sulemani ba a matsayin martani kan harin da amurka ta kai iran ta sha alwashin mayar da martani ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya wato ya kira kisan janar ɗin keta keta dokokin iran da kuma harin ta'addanci. duk da dai cewar ma'aikatar tsaro ta amurka ta kara harin inda ta ce janar din na da niyyar kai hare-hare kan jami'an diplomasiya da ke iran shi dai shugaban iran hassan ruhani ya ce tabbas ba shakka iran da sauran kasashen duniya za su mayar da martani ita kuwa shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta yi allah wadai da harin inda ta ce an kai harin ne ba tare da tuntubar majalisa ba kuma a cewarta wannan harin zai iya janyo ƙarin rikice-rikice waɗanda ba a bukata yanzu a duk faɗin duniya. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A babban birnin kasar Indonesia Jakarta an fuskanci ambaliyar ruwa mafi munin da birnin ya gani cikin shekaru shida. lamarin dai ya janyo mutuwar mutum fiye da arba'in a cikin makon nan ruwa kamar da bakin kwarya da aka samu a ranar talata da kuma laraba ne suka janyo malalai manyan hanyoyi wajen wato 266 a kasar da Indonesia, a cewar hukumar ba da agaji ta kasa da kasa ta red cross wasu rahotanni dai sun ce lamarin ya tilasta wa mutane da dama a zama a cikin gidajensu yayin da mutum wurin 19,000 suka bar muhallinsu. Wata malamar jami'a mai suna Paramita Supamijoto ta shaida wa muryar Amurka cewa ta kasa fita daga gidanta sakamakon ambaliyar ruwan saboda jin ta yi kamar tana cikin wato wani katon rafi. Wani ƙudurin doka na buƙatar tura sojojin Turkiyya zuwa Libya ya samu amincewar Majalisar ƙasa jiya Alhamis, amma amincewar dakarun Turkiyya su shiga cikin yakin basasar Libya ya janyo wato gunaguni da Allah wadai. Kudirin ya samu amincewa ne da ƙuri'u 225 da wato 194 da ya bawa shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin ƙasar na goyon bayan gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya da take samun amincewar ƙasashen duniya. Gwamnatin rikon kwarya ta Libya yanzu haka tana fuskantar turjiya daga dakarun janar Khalifa Haftar wanda yanzu yake rike da gabashin Libya. Shigar dakarun Turkiyya cikin yakin basasar Libya ya sa kasashen duniya nuna damuwa. Sai dai Turkiyyar ta yi watsi da damuwa kan tura sojojinta Libya. Madina Dahiru Shanu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotannin namu. An daɗe ana ba da misali da irin sanyin da ake fama da shi a ƙasashen yamma. To a Najeriya dai cikin 'yan kwanakin nan mazauna yankin arewacin Najeriya na fama da matsanancin sanyi inda alkaluma ke nuna cewa wato alkaluman ma'aunin sanyi ke nuna cewa ya kai ƙasa da digiri shida a wasu wurare kamar su kaduna kano da dai sauran jihohi da ke wannan yankin zainab babaji gare ki. Tsananin sanyi a garin Jos ya takura jama'a wanda da dama suka kasance a cikin ɗaki sun kasa fita gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Tun dai ranar Laraba ɗaya ga watan Janairun 2020 ne matsanancin sanyi ya sauko a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Sunana Mary D. Matthew, sanyin dai Allah ya taimaka mana don akwai sanyi gaskiya. sai dai mu dinga kula da kayan sanyi don musamman don yaran mu kada sanyi shige su don wani cuta ne kuma sunana abdulkadir yahaya Abdulkadir ya ka ji da sanyi a Jos. To sanyi gaskiya sai dai mu ce mun gode Allah tunda muna cikin masu rai. Amma gaskiya sanyi akwai sanyi sosai gaskiya. za a amma yaya za ka kwatanta wannan sanyi tun da na ga ga kanan ka sa kayan sanyi tun daga sama har kasa. lokacin shi ne shi yasa muka yi wannan dare saboda gaskiya ya waidan ya canza kawai sanyin ya yana shiga jikin mutane sosai gaskiya ko da ya fi haka ma za a fitowa saboda hanyar neman abincin mu Wasu mazauna garin Jos kenan ke bayyana irin matsanancin sanyi da ake yi a nan Jos. Tun farko hukumar nazarin yanayi a Najeriya a yau Juma'a ta yi hasashen yanayin hazo da raba a wasu yankunan kasar. Hasashen ya nuna cewa yankin arewacin Najeriya da rana zai kasance da sanyi na matakin 24 zuwa 32 a ma'aunin Celsius, yayin da dare zai kasance 6 zuwa 11 na ma'aunin Celsius, kenan za a yi matsanancin sanyi da dare. A cewar Madan Rebecca Gyot, sanyin yana zuwa da wasu cututtuka don haka dole jama'a su ɗau matakan kare kansu. Kai sanyin bana ya fi na bara, har waɗansu mu ma muna tunanin mun ce kai ko mutanen kasan wajen sun dan sinke dan pipe wanda yana ba su sanyin ne ya zo har jos domin bana mun dandana sanyin sosai sosai gashi nan ma mun shanye kanmu a rana mun lullube domin sanyin me illan wannan sanyi illan shi shine akwai cututtuka wanda sukan tafi da irin wannan yanayi akwai kuma su mura wanda domin yanayin sanyin mutane ba su samu sun rufe jiki sosai ba wani lokaci ma ba za a rasa su cututtuka kamar su pneumonia da sauransu ba to me kike ganin kamar jama'a ya kamata su yi musamman wannan lokacin sanyi. Wannan lokacin sanyi ya kamata jama'a su nema suturan da zai rufe masu jiki. Shi ma Richard Longji ya gargaɗi al'umma ne da su yi hattara wajen amfani da wutar gawayi a ɗaki. Irin abu makamanci wani lokaci yana da illa don yakan kai ga har wayansu ma ya kai su ga mutuwa. Wayansu itatuwan da aka yi gawayi da su wayansu su ba su da kyau sukan jawo damuwa. Yayin da jama'a ke kukan matsanancin sanyin, shi ko baban gidan Yusuf da ke sana'ar sai da kayan sanyi ya ce kasuwa ta bunƙasa. To wannan kasuwanci a 'yan kwanakin nan dai tabarkalla ba laifiya na dan taba ciniki fiye da kwanakin baya kuma farashin ma ya dan bambanta. Wato farashin yanzu ya haura kenan? Kwarai da gaske. Wato dai ka ji daɗi kenan lokacin wannan sanyi. A farin ciki sosai. <laughs> Wato kana so a ci gaba da yin wannan sanyi? No an ci gaba kuma akwai masu cutuwa. To amma ya zuwa yanzu a ce a rana kakan yi kamar misali eh, naira nawa. Wannan sirri ne. wato ba za a iya gaya mun ba wannan sirri ne da kawai na gaya miki a halin da ake ciki dai mafi yawan jihohin arewacin Najeriya na fuskantar yanayin matsanancin sanyi da ya zuwa yanzu ba a san ran da zai sassauto ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya to Allah ya kyauta a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto A wani bincike da asusun ba da tallafin gagaji na gaggawa na kasar Amurka wato USAID ta yi a arewacin Najeriya alkalima sun nuna cewa kaso takwas na yara 'yan makarantar firamare ne ke iya karatu da harshen hausa a jihar bauchi inda takwarorinsu kuwa a jihar sokoto suka tsaya kan kaso biyu kacal dalilin haka ya sanya usaid gabatar da wani tsari da zai taimaka wa yaran don ilimi ya inganta ga rahoton abdulwahab muhammad a dangane da haka sai hukumar ta usaid ta zaɓi wasu cibiyoyin ilimi a jihohin biyu domin shawo kan matsalar inda a jihar bauchi aka zaɓi kwalejin ilimi ta adamu ta bawa balewa da ke garin kangere kamar gudanar da shirin da za a horar da malamai kan dabarun koyarwa za su je su koya wa malaman makarantun firamare game da sabbin hanyoyin koyar da yaran a tattaunawa da shi shugaban kwalejin ilimi na adamu ta bawa balewa farfesa adamu bunga ya yi karin haske kan batun. Wani gudunmawa ne daga USAID sun zo arewacin Najeriya ne domin su gwada ilimi martaba samar da primary school sai suka ɗauki bauchi a matsayin misali. To bincike sai nuna musu kashi takwas da nufin ɗari ne kawai suka yi karatu da rubutu. So da sai suka karkatar da akalin taimakon su zuwa cewa to a yanzu mata su yi me yasa ba za su nusar da mutane arewa yan primary school wajen iya karatu. jami'in koyar da sabbin dabarun koyar da yaran firamare da ke gudana a kwalejin adamu ta bawa bulewa malam aminu shu'aibu babas ya yi karin bayani kan shirin da ake fatan zai samar da yanayin da zai inganta ilimin yaran firamare a jihar bauchi babu shakka ba za a samu abin da ake so nan gaba cikin rayuwa ba idan ilimin yaro karami a yanzu bai samu inganci ba to ya za a yi nan gaba ya zama wani a rayuwa ce wani to nan ne ya sa ya an karar da su suka ce to kun su riga ba da gudunmawa ita training din malamai kawai akan sabon da ba su kara karya ba gara su haɗa kai da hukumomin ilimi na jihohi guda biyu wato bauchi da sokoto domin su kai za su taimaka wa yan kananan yara waɗanda ƴaƴan talakawa ne kamana wanda ba su da daman zuwa makarantun kuɗi dan a ba su taimakon da ya dace to sun fara wannan program ah, ta yadda suka fara haɗa kai da hukumar manhaja wanda take kula da manhajin ilimi ta kananan yara a wanda ke abuja wato ndrdc suka yi zama da su suka gano irin taimakon da ya kamata a yi a cikin shi kan samun hajjin karatu domin a saka wato darasa irin na karantarwa na koyon karatu da kuma rubutu wannan bocin sanata bala abdulkadir muhammad kauran boci ya yi bayani a gwamnatanci masu barka mu da dawowa yanzu kuma daga batun ilimi a jihar Bauchi a Najeriya sai kuma batun siyasar Nijar. Inda yayin da shiri ake shirin babban zaɓe a Nijar, hukumar zaben kasar ta gudanar da wani taro domin nuna amincewarta da yadda aka tattara wato yadda aka gudanar da shirin bada katin zaɓe a kasar. a yayin taron da ya kira a wannan juma'a domin sanar da shugabanni da wakilan jam'iyyun siyasa halin da ake ciki dangane da ayyukan rajistar da aka fara a ranar 15 ga watan oktoban 2019 a jihohin agadez tawa tilaberi da doso shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa seni isaka sunna ya sanar cewa duk da kalubalen da aka fuskanta a ranakun farkon soma wannan aiki abubuwa na tafiya kamar yadda ake bukata. en dépit des difficultés relevées, de kit, démission de certains agents problèmes logistiques en particulier de ce processus. Ya ko da yake an fuskanci matsaloli irin su tangardar na'ura da yadda wasu jami'an rajista suka yi murabus daga aiki ana iya cewa aiki na gudana daidai wa daida haka kuma sakamakon lura da taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin Tilaberi ya sa hukumar zaɓe da haɗin gwiwar ofishin ministan tsaro da na cikin gida bullo da wasu sabbin hanyoyin da ke ba da damar gudanar da ayyukan rajistar cikin nutsuwa. avec efficacité. A ranar 19 ga watan nan na jere ne kamata a kammala ayyukan rajista a waɗannan jihohi hudu, in ji shugaban hukumar zaɓe kuma a cewarsa kawo yanzu mutane 623,765 ne aka yi wa rajista daga cikin mutane miliyan guda da da hukumar ƙididdiga ta ƙasa wato ens ta bayyana a matsayin waɗanda suka cancanci samun katin zaɓe. total general Pour l'heure 3, 1 56 156 d'après les estimations INS, effectivement enrôlés 623 765. sai dai shugaban jam'iyyar mpa bunƙasa muhammad sidi abdullahi na gungun jam'iyyu 'yan ba da ke ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro na da damuwa a game da waɗannan alƙalma akwai ɗan shakkun da muke gayi kamar cikin rijiyon guda biyu kamar cikin rijiyon kin tawa da region kin telebin saboda muna da wakilai muna da coordinator duk cikin region da komin da duka mutanenmu suna bi sau da kawa suna samun bayanai muna jira da seni ta gudanar da aikin ta tsakani da allah nauyi ne da ƙasa ta bata kuma ya zo sun yi rantsuwa a nan gaba kaɗan ne za a fara irin waɗannan ayyukan rajista a jihohin zandar maraɗi difa da ya mai kamar yadda abin zai shafi 'yan nijar mazauna kasashen waje don ganin an hada kundin rajistar da za a yi amfani da shi a yayin zaɓukan da ƙasar ta nijar ke sa ran share fage da zaben kansiloli a watan nuwambar 2020 yayin da za a gudanar da na 'yan majalisar dokoki da zagayen farko na zaben shugaban kasa a watan disambar wannan shekara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ta gaida sule mummuni barma da wannan rahoto sararo kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe goma da minti goma sha tara ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai waiwaye ne kan yadda aka tarbi sabon shekarar 2020 a New York. Birnin da ya fi kowanne yawan jama'a a Amurka. Inda bisa al'ada jama'ar da aka yi kiyasin yawansu ya kusan miliyan ɗaya daga sassan duniya kan taru a daren jajiberi a wani dandali da ake kira Times Square domin a kidaya daƙiƙoƙin ƙarshe na fita a shekarar da ta gabata. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani da ma wasu rahotanni da muke ɗauke da su. Sunana Mahmud Lalo. ana zaune lafiya ma yankin dandalin times square mai dimbin tarihi da ke birnin new york ba wuri ba ne da mutum zai mai shigar galala saboda cunkoson jama'a da ke ratsa shi ballantana a ce rana mai kamar ta jajiberin sabon shekara ranar da mutum ya kamata ya kauce wa yankin saboda dandazan jama'a jama'a da yawansu aka yi kiyasin ya kusa miliyan ɗaya daga sassan duniya suka taru a daren jajiberi domin marabta sabuwar shekarar nan da muke ciki. Uh, Wasu ma'aurata kenan suke jinjina yadda jama'a suka cika makil, inda suke cewa watakila ma gida za su koma su kalli wasan a talabijin. Bisa al'ada a wannan taro, da zaren jama'a sun kammala ƙidaya da ƙiƙoƙin ƙarshe na shekarar da za ta shuɗe. Akan saki wata makekiyar kwallo wacce aka kera. robert stoltz na ɗaya daga cikin ma'aikatan da suka yi ɗawainiyar ƙera wannan kwallo ya ce abin ya kunshi shirye-shirye da yawa akan yi ta duba aikin akai-akai domin kada samu tangarɗa a wannan rana mai cike da abin annashuwa ita dai wannan kwallo da aka saka bayan an kammala kidayar na ɗauke ne da wasu gilasai marasa nauyi cikinta kuma na ɗauke da fitilu sama da dubu talatin da biyu waɗanda suke shirya wannan taro sun yi ikirarin cewa miliyoyin mutane ne suka kalli wannan wasa ta talabijin sannan sama da mutum biliyan ɗaya suka kalla a sassan duniya april fola tare da etta tun daga jihar south carolina suka yi tattaki domin zuwa kallon wannan wasa na marabta sabon shekara I've TV. Um, it Na sha kallon wannan wasa a talabijin. Tun ina 'yar karama nake kallo a talabijin. Amma kallon wasan ido da ido ya matukar birge ni. Tom Brennan na ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro. To ko menene sakonsu na wannan shekara? The one thing that I like to do and I want everybody hope that they can bring into the new year is take pause for just a moment and look for the good in every single situation because it's always there. ya ce abin da nake so na yi kuma nake so kowa ya yi shi ne shiga sabuwar shekarar nan da tsarkakakkiyar zuciya ta yadda za mu kalli komai da zuciya mai kyau yayin kuma da muka shiga sabon zangon shekaru goma mu kasance masu tsayawa muna zurfin tunani a duk abin da za mu yi a gefe guda kuma amurka ta kashe shugaban wani rukunin dakarun juyin juyi halin iran waɗanda ke ayyukansu a ƙasashen waje a wani harin saman da ta kai a filin jirgin saman bagadaza babban birnin iraki ma'aikatar tsaron amurka ta ce ta kawar da janar kasim suleiman ne saboda yana kitsa wasu hare-hare waɗanda za su kakeci jami'an diflomasiyya da sojojin amurka da ke birnin na bagadaza da kuma sauran yankin inda ta ce suna da hujjojin da suka nuna cewa shi ya tsara yadda za a kai har-haren sai dai shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ce an aiwatar da wannan hari ba tare da an sanar da su ba hakan kuma ka iya rura wutar wani sabon rikici tuni dai kasashen duniya ma suka fara tsokaci kan wannan hari inda china ta ce ba ta goyon bayan wannan hari yayin da ministan harkokin wajen burtaniya dominic rab. ya nemi da a kai zuciya nesa shi kuwa kakakin kungiyar hamas ta palestina bassam na'im cewa yi wannan hari zai bude kofar da komai zai iya faruwa illa zaman lafiya to komai yan iraki ke cewa dangane da wannan hari da aka kai a cikin ƙasarsu? Amurka, Iran. Wannan ɗaya daga cikin masu zanga-zanga a ƙasar ta Iraki ne yake cewa Amurka da Iran su tafi can wani wuri su nemi maslahar rikicin da ke tsakaninsu ba a cikin Iraki ba, ba ma son a zo nan, domin babu wani amfani da su nan zai mana. masu aro da haka mu kawo ƙarshen shirin du muryar amurka wannan mako sai kuma na jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin amina buhari auna da julie letters gresham da ta hada shirin ni mahfud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu. gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce Allah ya kawo mu sabuwar shekara, ya Allah muna roƙonka da ka sada mu da alherin da ke cikin wannan sabuwar shekara sannan ka kare mu daga dukkan sharri da masifu ka ba mu zaman lafiya ka yaye mana talauci ka ƙara mana arziki muna yi wa illahiran ma'aikatan voa hausa na muryar amurka barka da shiga sabuwar shekara allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa basira da hazaƙa amin mun gode saƙonmu na gaba ya fito ne daga goni manajan bulo da masak ya ce salam voa hausa don Allah ku bani daman taya al'ummar duniya murnar shiga sabuwar shekara. Addu'a ta shi ne Allah ya sa mun shigo cikinta da alkhairi, Allah ya nisance mu da sharrin da ke cikinta. sai kuma sakon da ya fito daga kaka alhaji bukar ya ce salon voa hausa da farko muna yi wa ma'aikatan voa hausa barka da shiga sabuwar shekara muna kuma kira ga shugaba buhari da ya fito ya yi wa jama'a ƙarin haske akan batun janye sojoji a wasu yankunan najeriya da za a yi Daga nan sai sako da ya fito daga Salihu Isa Fana ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Da farko ina taya shugaban kasa Muhammadu Buhari da gwamnoninsa 36 murnar shiga sabuwar shekara da fatan za su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin fidda 'yan Najeriya halin da suke ciki na aljannar waina, ƙasa zafi sama zafi. sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga injiniya mai gero makeri ya ce wannan sabuwar shekara allah ya sa har-haren 'yan bindiga ya zama tarihi to amin to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi barkanku da sabuwar shekara. ta gaida binta esiro da wasiƙun masu sauraro yanzu kamun mu yi sallama da ku ga madina idahiru ta dawo da labarai a takaice. amurka ta kai hari da asibahin yau juma'a ta kashe babban kwamandan zaratan sojojin juyin juya halin kud na iran kasim suleimani a tashar jirgin sama ta ƙasa da ke birnin bagadaza na ƙasar iraki sanarwar da ma'aikatar tsaron amurka ta fitar jim kaɗan bayan harin ta ce shugaban amurka donald trump ne ya bada umarnin kai harin da nufin kashe gwiwar iran wajen yiwuwar kai wani harin nan gaba. A matsayin martani kan harin da Amurka ta kai, Iran ta sha alwashin mayar da martani. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya kira kisan janar ɗin keta dokokin Iran da kuma harin ta'addanci. A babban birnin kasar Indonesia Jakarta an fuskanci ambaliyar ruwa mafi munin da birnin ya gani cikin shekaru shida. Lamarin da ya janyo mutuwar mutum fiye da arba'in a cikin makon nan. Wani ƙudurin doka na bukatar tura sojojin Turkiyya zuwa Libya ya samu amincewar majalisar ƙasar jiya Alhamis, amma wato amincewa dakarun Turkiyya su shiga cikin yakin basasar Libya ya janyo gunaguni da Allah wadai. Ƙudurin ya samu amincewa ne da ƙuri'u 325 da ya ba wa shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin kasar na goyon bayan gwamnatin rikon kwarya ta libya da take samun amincewar kasashen duniya yanzu da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma shirinmu na dare kuma na karshe a wunin yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a kwarya yanzu a madadin madina dahir mai shanu da ta tsaya da gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci ne aisha mu'azu nake cewa ku karasa wuni lafiya amma kada ku nisa domin kuwa amina da maryam suna nan tafe da shirin yau da gobe.